Ɗakin taro na Palais de Congrès kenan da hantsin wannan talata 29 ga watan Oktoba, inda matan jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu daga ƙasashen Afirka suka fara gudanar da taro domin tantaunawa akan matsalolin da ke mayar da hannun agogo baya wajen baiwa mata damar shiga a dama al'amuran mulki ko na shugabancin al'umma. Madam Beti Aishatu Habibu Umani ita ce mataimakiyar shugabar ƙungiyar matan jam'iyyar PNDS tarayya wato OFT. Yau 'yan an ce zaɓe za a yi, duk wanda bai ma mata alheri da dariya zai fara musu dariya saboda ya san da mu ne da mu ke zaɓe ƙuri'a kenan dami mata ba su zarewa su ce su ma za su zo su shiga gaba domin su samu su ma yanda za su yi su zo gaba su samu wurin da maza suke iya zaunawa ba haramun ba ne. Haka zalika a tsawon kwanaki biyu na wannan taro mahalartan za su nazarci matakan murkushe wata mummunar al'adar da ke zama ruwan dare a wasu kasashen afirka kun san da yau in dai an ka ce mace ta ta wuri, namiji na zai zakuwa ya amshe shi nan ma nijar mu da matsala amma wani wurare da yawa cikin afirka kaji an ce a ah, ai mace ce zata ta tai ta yi arme wani wuri kenan ba za ta zakkuwa ba ta yi noma cikin gonar gado. Ministar cigaban mata Madam Elbak Zainabu Tari na cewa babban gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan haɗuwa shine samar da hanyoyin da za su kawo ƙarshen rashin adalcin da jinsin mata ke fuskanta a nahiyar Afirka. Ana so an aka ba namiji kashi hamsin mace mana da kashi hamsin to wannan cikin guri ne shi kuma rai da guri aka ce yake mutuwa ka gan ka ɗauki Senegal suna man farite ita ce sankan sankan kenan yanda aka ba mata kaso wannan na hamsin haka maza suke da kaso hamsin kasa da dama an san da haka nan ba mu son mu yi garaje amma muna son a diba a gani muna fatan Allah ya sa haka domin jaddada matsayinsu a game da gwagwarmayar ganin an sake lalawa matan jam'in siyasa masu aƙidar gurguzu za su fitar da wata sanarwar ƙarshen taro mai kunshe da jerin bukatun mata. Alƙawali za a ɗoka na cewa mace bai kamata ba a barta baya in dai cikin harakan shawara ne na tsaron ƙasa na kwanciyar hankali tunda mata su ne na farko waɗanda 'yan akwai wani cika cikin ƙasa za su ganin shi su ce wula. Da suke jawabi a yayin bikin buɗe wannan taro magatakardan kungiyar jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu na duniya Luis Ayala da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai masaukin baki wato Bazum Muhammad sun jaddada wa waɗannan mata cikakken goyon bayan da zai taimaka a kai ga cimma gaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.